Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Ibrahima da kuma maganar annabi Ibrahim tana da annabi Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha lokacin da ya gaya mutanansa ce ku bautawa Allah wattaquhu ku ji tsoronsa. sa khairun lagun bautawa Allah da jin tsoron Allah a gare ku alheri ne in kuntum alamuna inda gaske ku masana ne ko kun sani inama ta'buduna min dunillahi awthanan usani wanda kuke bautawa koma bayan Allah gumaka ne wa takhluquna ifkan kuna kirkira da halittar ƙarya kuna dangantawa Allah cewa su ababen bauta ne ku halitta abu kuma ku bauta masa wannan wauta ta kai inda ta kai ka kera abu da hannunka kuma ka bauta mishi Allah ya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi lalle waɗannan da kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki mana waɗanda kuke bautawa Allah ma'ana ma'ana waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah ba za su iya baku abinci ba ba za su iya muku ruwan sha ba ba za su iya baku tsar muku da tsiro ba ba za su duk abin da ɗan adam ke amfana da hina arzikin duniya ba za su iya muku wannan ba ballantana su ba ku rahama a lahira abin duniya ma abin banza ba za su iya ba ku ba ballantana abin lahira abin alheri don haka fabtahu inda lahir rizqa ku roƙi ko ku nemi arziki a gurin Allah malamai a nan suka ce an yi takadimu ma haka huta akhir amma a balaga ta larabci da balaga ta ƙur'ani wannan abu ne wanda ya dace suka ce an ce fabta go inda Allahin rizka asalin jumlar yadda ya kamata ta zama fabta gur rizka inda Allahi to amma idan an ce fabta gur rizka inda Allah to larabcin fassararsa shine ku nemi arziki a gurin Allah wannan kuma bai hana ku nema a gurin wani ba shine fabta go arrizqa inda Allah fabtago inda Allah rizq fabtago arrizqa inda Allah fabtago rizqa inda Allah amma idan aka ce fabtago inda Allah rizqa aka fara da Allah kafin arzik suka ce ana nufin ku nemi arziki a gurin Allah kadai kar ku nema a gurin wani bayan sa ina fata an gane to shine balagar da ke cikin wannan takadimi da ta'akhirin da aka yi an gane maganar da kyau ko wa abuduhu kuma ku bauta masa shi kadai washkuru lahu kuma ku gode mishi ilaihi turja'una gare shi ne za a maida ku idan kiyama ta tashi kaga wanda za a maida kai gare shi ya maka hisabin abin da kai ya ma kididdigar ayyukanka kuma ya saka ka wuta ko aljanna ai ya kamata ka ji tsoron sa ko ya kamata in ya bada doka ka bi dokar ya kamata in ya hana ka hannu ya kamata in ya ce kai kai kaga wanda bai iya maka wannan eh la yamlikuna min itnir ba ta iya mallakar komai gangantar abu balantara su yi muku shi to dan me yasa zaka bauta masa ina fata an fahimta ba za su ba za su iya muku komai ba ina fata an gane washkuru lahu ilayhi turja'un sai Allah ya ce wa in tukazzibu idan sun qaryata faqad kadzaba umamun min qablikum hakika sun qaryata da yawa daga cikin mutanen da suka zo kafin kai ya annabi Muhammadu wa hadha tasliyatun li rasulillahi wannan kwantar da hankali ne da rarraki ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke masa to ayin mutanen nan sun ga ma bakar magana in sun ce ƙarya kake yi in sun ce addinin da ka zo da shi ba gaskiya bane in sun ce abin da ka zo kuɗi ma kake nema in sun ce ka zo ne a yanka gari a baka mulki to ka sani sun gaya wa wasu annabawa kakanninka da iyayenka wanda suka gabata na fata an fahimta sun karyata annabawa da yawa kafin kai sun karyata manzanni da dama kafin kai ku tago inda Allah ya a من Allah ya ce kazalika ma atal ma ata ma atal ladina min qablihim min rasul yace Allah yace haka nan babu wanda yazo musu na daga manzo waɗannan mutanen face sanda suka ce masahirci ne ko matsafi ne ko kuma ma mahaukaci ne ka dubi annabin Allah ka ce masa mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikr ya ayyuhal zila waƙalu suka ce ya ayyu ladhina zila alaihi Zikiru, ya kai wannan da aka sauke wa Ƙur'ani ko aka sauke masa littafi innaka lamajnunun wallahi kai mahaukaci ne haka suka faɗa saboda haka Allah ya ce in sun ƙaryata ka to kazalika haka nan babu wani annabi da muka turo da irin saƙon da ainihin wato muka turo ka da shi ba ce sanda suka karyata shi suka ce ma mahaukaci ne ga baki daya ina fata an fahimta sun karyata annabawa sun kashe annabawa sun ji musu raunuka sun cutar da su sun yi komai a fakulla ma a kum rasulun bi ta hawa an kusa kuma stakbartum Thank you. Allah ya ce abu kulla ma kuma rasulun yanzu kenan duk lokacin da wani manzo ya zo muku ma la tahwa anfusukum mustakbartum da abinda zuciyarku ba ta gamsu da hi ba istakbartum sai ku girman kai ku ki karɓar wannan maganar ku ki yarda da wannan wa'azin ku ki yarda da wannan bayanin istakbartu Allah ya ce fa fariqan kazzabtum wani bangaren na manzanni ku ƙaryata su a cikin jama'a ku miƙe tsaye ku ce kai nuhu ƙarya take kai ku ƙarya take kai hudu ƙarya take Ka ji wai hudu kawai ba ma shek hudu ko rasulullahi hudu ko ba haka bane kawai hudu ƙarya kake hudu Allah ka sauwaƙe da haka yace fa fariqan kazzabtum da yawa kun ƙaryata su wa fariqan takatuluna da yawa ma kun karkace su yasa ɗabi'ar mutanen da suke dukan mai wa'azi ko zagin mai wa'azi ko cutar da mai wa'azi ko aibanta mai wa'azi ko cin mutuncin mai wa'azi ko tozarta mai wa'azi ko cin zarafin mai wa'azi ko kuma yi masa wata illa a rayuwarsa ɗabi'a ce irin ta kafiran farko da mutanen banza karka yadda duk yadda ka fahimci kuskuren malam wani ko mai wa'azi wani karka yadda ka shiga cikin layin masu zagi shi za ka gaji kakanninka za ka shiga cikin gadon banza gadon shegantaka da iskanci gadon rashin albarka shine zagin waɗanda suke Allah ya musu baiwar wa'azi da karantar da mutane to kajire waɗancan zikokin kakannin waɗannan na yanzu su ne suke zagin masu wa'azi suke dukan suke karyata suke ma kashe su wa fariƙan kazzabtun wa fariƙan takatuluna wasu ku karyata su wasu kuma ku kashe su ma gaba ɗaya su bar duniya Allah ka tsare mu daga cutar da mutanen Allah ya Allah haka yake cewa inama ta'buduna min dunillahi awsanan kuna bautawa wasu gumaka ne koma bayan Allah wa takhluquna iskan kuna halittar abu ku kirkire shi ku dingina shi zuwa ga Allah cewa abun bauta ne alhalin ƙarya kuke innal ladina ta'buduna min dunillah wanda kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba za su iya azurta ku ba ba za su iya mallaka muku arziki ba da ka go inda Allahir rizqa a gurin Allah ake neman arziki na fata an fahimta a gurin Allah ake neman arziki ba wanda yake azurta dan adam sai Allah ba wanda ke bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah wannan yana karkashin tauhidin rububiyya tauhidin kadaita Allah da ayyukan shi shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke sa kuka shi ke sa dariya shi ke sa murmushi shi ke sa tsumewa, shi ke ba da haihuwa shi ke kashe 'ya'yan kuma na fata fahimta ya ba ka kuma wahe gari ka baka samu ya sai Allah gobe kuma ya kara baka ya baka kuɗi wata ranka zo ka duba da ka samu an kwashe wani wanda ya fika rabo ya dauke a ita wani bawan Allah ya ba wani bafulatani kiwon shanu to shine ya je ya same shi a gindin bishiya yana ta shekar bacci shanu suna can nesa kina suna kiwo ya zo ta kai tashi ya tashi ya ce yana shanun nawa ya ce ga sunan mana alin suna kiwo ya ce ah, to wa ka bar wasu ya ce ah na bar wa Allah mana ya kula mana da sai dai haka ne ka kula mana da kayana Allah mai yawan kyautar nan yanzu nan zai ba wasu su kora su yi gaba ka tashi ka je ka kula mun Allah da yace zai kula maka sai waye ka dinga kula kai ma ba sai waye zai kula maka kwanta ba in ka kwanta sai ya kyautar wa wasu wallahi <laughs> yace Allah mai ba kalmar da ta burge ni a cikin magana da yace Allah mai yawan kyautar nan eh Allah ko yana da yawan kyauta yace yanzu nan sai danka wani sai hannu kawai su yi gaba da su an gane magana da kyau ko to shine fa bata go inda rizika. Ya sa yake wa fis sama'i rizqukum wa masu tu'adun Thank hmm. you. wa fi sama'i a cikin sama ne kuma arzikinku yake ya ku bayin Allah da Allah ce fa rabbis sama'i wal ardi naranti na'am wa tu'aduna da abinda akai muku alƙawari na ardanna da rahama sai ce fa rabbis sama'i wal ardi naranti da wanda ainihin wato shine ubangijin sammai da kasai gaba daya innahu la haqqun mithla ma annakum tanfiquna sannan yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun نعم نعم إن الله Allah da ya kawo cewa bai halittu kowa da kowa ba sai dan su zauna su bauta wa Allah subhanahu ta'ala. sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi in sun ce neman kuɗi ya hana su tsaya su bauta mun to ai ni bana neman kuɗi a gurin su wa ma uridu an yudhimu in sun ce neman abinci ya hana su su bauta mun to ai ni ban ce su nema mun abinci ba iya su kawai za su nema wa da haka da neman kuɗi da neman abinci bai kamata ya hana su bauta mun ba ina fata an fahimta da Allah ta inna Allah huwar razzaqu Allah shine ar-razzaqu min asma'ihi ar-raziqu wa min sifatihi ar-rizqu na fata an fahimta yana daga cikin sunayensa shi ar ne kuma yana daga cikin siffar siffar sa shi ar shine azurtawa ne na fata an fahimta ar da ar-razzaqu wato shine mai azirtawa ne kuma shi Allah ya siffanta da azirtawa. na fata an gane to shine yake cewa wa abudu washkuru lahu ilayhi turja'una ku bauta masa ku ji tsoron sa ku ainihin wato nemi arziki a gurin sa a gurin gare shi ne za a mai da ku gaba daya Allah ya ce in sun karyata ka hakika sun karyata manzanni da al'ummai da suka gabata Allah ya ce wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo in ba isarwa mabayyaniya ba kawai kai musu wa'azi ka faɗa musu gaskiya yasa a wani guri aka aka ce masa lasta alaihim bi musaitir نعم نعم إن إلينا Allah ya ce fa zakir inna ma anta mudakkir karantar da su wa'azantar da su gaya musu gaskiya faɗa musu halal su aikata nisanta su daga haram su guje ta tsoratar da su haramun su guje ta gaya musu tauhidi su aikata tsoratar da su daga shirka su kauce masa gaya musu adalci su yi tsoratar da su zalunci su kauce masa gaya musu gaskiya su faɗe ta su aikata ta tsoratar da su hatsarin ƙarya da bala'in ƙarya domin su kauce masa na fata an fahimta fa zakir inna ma anta muzakkir ka wa'azantar ka karantar kai kawai mun turo ka mai karantarwa ne Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir ba mu turo ka sai ka tankwara mutane da ƙarfin tsiyasun ba Allah ba iya wa'azin nan shi muka ce ka yi ka ce musu kaza haram kaza halal kaza bid'a kaza sunna kaza tauhidi kaza shirka kaza aqida kaza akasanta duka kai bayani dalla dalla lasta alaihim bi musaitir amma ba mu turo ka ka tilasta mutum ka ce sai yayi abin da kake so ba ko yayi abin da muke so ba mutum ya ji ya aikata ya samu dama ya bauta wa Allah to wannan ruwansa don haka wallahi biyayyar Allah da ɗan adam zai yi ba fa Allah take amfana ba ba ƙur'anin take amfana ba ba annabin take amfana ba kai wallahi hatta malamai da suke wa'azantarwa abinda kake aikatawa ba zai musu amfanin komai ba domin ladanka daban a gurin Allah su daban makomarka daban a gurin Allah makomarsu daban ma'ana duk wanda ya yi wa anna sa'yahu umma wa an laysa insani illa ma sa'a Allah ya ce dan adam fa bai da aiki in bande wanda yayi wa kansa wa anna sa'yahu sawfa yura kuma aikinsa sai an nuna masa wallahi sai an nuna wa kowa aikinsa imma mai kyau in imma mummuna Allah ya ce thumma yujzahul jazaa'al awfa sannan a saka masa sakamako mafi cika na fata an fahimta ba ruwan Allah idan kai daidai ko kai ne ka fi lalacewa a garinku in kai daidai kai Allah zai saurara wallahi haka idan ka kuskure ko kai ka fi kowa kuɗi da matsayi da mukami a garinku wallahi Allah zai fadda sha'aninka bai shi Allah wanda ya kula shi shi yake kulawa a kiyama wanda ya bauta masa shi yake bawa sakamako wanda ya wa sa aiki da hidima shi yake sauraro dan haka a ranar tashin alkiyama babu wata zane da wani zai je da hi lahira Allah ya kalli wannan zanen ya ce saboda wannan zanen mun maka rahama ba wani matsayi da mukami da wata kujera da wani appointment da wata dama da ɗan adam zai tafi da ita lahira Allah ya kalli wannan damar ya teje kamun ya ma. kawai ɗayan biyu ne man faƙulat mawazinuhu fa ula'ika humul muflihuna ɗayan ba Allah ya ce fa man mawazinuhu kawai matsayi guda biyu ne wanda ma'aunansa suka yi nauyi da ayyukan alheri aƙidarsa ingantatta tauhidinsa ingantacce baya zuwa gidan bokaye baya shirka baya tamfi baya tsafi baya zina baya shaye-shaye baya daukar kayan kowa baya cin zarafin kowa baya cin mutuncin kowa ayyukansa na alheri sun cika mizanin sa makil fa ulaika humul muflihuna Allah yace waɗannan sune rabotattun duniya da lahira Allah yace wa man khaffat mawazinu amma duk wanda manauyansa ko ma'aunansa suka yi sako-sako ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji babu biyayyar iyaye ba kyautata wa makota daga zagi sai a shari'a sai hauragiya da bankaura sai shirme da hayaniya a duniya bai da aiki sai tambele man khaffat mawazinu Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum in kana neman wanda suka yi wa kansu asarar duniya da lahira an ka samu wannan kagama fi jahannama khaliduna kuma a cikin wutar jahannama za su dawwama a gaba sai alaran ma Allah ya ce talfahu wujuhakum nar kun takun ayati وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا ربنا أخرجنا منها sai Allah ya ce musu qalat shi ke nan magana ta kare Allah ya ce talqa wujuhahumun nar wuta za ta dinga siɗar fuskar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wutar jahannama za ta dinga mamayar fuskar su tana ci tana siɗa, tana kwasa tana konawa wa hum fiha kalihuna Allah ya ce za su dinga nutsu suna iyo a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga iyo a cikin wuta sai Allah ya ce musu alam takun ayati tutla alaikum ni kan ba a zo ana karanta muku na ba Fa kuntum biha tukazzibuna amma sai kuka dinga ƙaryata waɗanda suke karanta muku ayoyin da ayoyin ma alam takun ayati tutla alaikum ba a zo ana karanta muku ayoyi ba na Allah fa kuntum biha tukadzibun imma takdhibal amali wa imma takdhibal hali ko dai ya zama a bakin ku kun ai kun ƙaryata da ayyukanku ko kuma halin yanayin ku ya nuna kun ƙaryata da abu ba ku yadda ba ɗayan biyu ko dai ɗan adam ya ƙaryata baro-baro, ya ce ban yarda da duk abin da malamin ne yake ba duk ayan nan da yake faɗa maganar banza duk hadisan nan da yake faɗa ni ban yadda ba ka san akwai wanda suke ganganci idan malami ya zo yana wa'azi saboda kawai suna da gurudus da malamin ko suna da wata matsala da shi ko suna da wata illa tsakaninsu ko kuma a'a ba malamin su bane ko kuma ba su yarda da shi sai rana da shi da Allah firman banza firman wafi o malami ya ja aya ka ce a rabu da shi firman banza firman wafi to shedan ma ya zo wa da manzan Allah hadisi kuma annabi ya karba hadisi kaga dai shedan shine karewar lalacewa a duniya ko duk wanda ka gani a kangare shedan ne kangare da shi to ya zo wa da manzan Allah magana manzan Allah karɓi magana hadisin bukhari hadisin abu huraira da ake ba shi ajiyar zakka ina fata an gani wanda nun sha karanta hadisin anan annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi din kan lalle turun makaryaci ne amma yau wannan magana da ya zo da ita tunda da ya kawo magana ta qur'ani domin cewa ya yi ayatul kursi tana maganin duk wata matsala in mutum zai kwanta ya karanta ta Allah zai turo wanda zai mar gadi a gidan shi har gari ya waye da aka je aka ga annabi cewa ga wani shedanin aljani fa ya bada hadisi sai annabi ya ce sadaka ka hadisin ya inganta na fata fahimci magana wa huwa kadhubun tare da cewa shi din magaryaci ne amma dai maganar da ya faɗa gaskiya ne to abinda ake so da kai koda baka tare da malami Koda baka tare da hiya a aqida koda a a kai koda ma tauhidin sa ya kauce kai kuma naka yana kan daidai karewa kenan ko in dai dawo aya a mahallin da ya kamata ya dawo kuma ta zauna daram to ka gaskata magana shi in ka gaskata shi ba girma ka bashi ba haka ne ko ba haka ba a qur'anin ka bawa girma ko hadisin ka bawa girma jama'a an fahimci magana da ke ku amma kar ka watsar da magana alhalin cewa wannan maganar gaskiya ce ta tabbata qur'ani ko ta tabbata a sunnar manzon Allah don haka Allah ya ce alam takun ayati tutula alaikum shin kan ba a zo muku da ayoyi na ba ana karanta muku fa kuntum biha tukazzibuna kuna karyata ayoyin qalu sai ka sun cewa Allah rabbana ya ubangiji mu galabat alaina wato watuna tabewar mu ne ta kai makura ya Allah mun tabe ne ya Allah ai idan dai a lahira aka tsinci kai dan adam da kansa yana itirafi da cewa hi tababbe ne ai lamar ya baci ƙalu sai su ce wa Allah galabar alaina shiki wato na mu ne ta kai makura wa kunna qauman balli in kana neman ɓatattu idan ka same mu ya Allah magana ta kare a lahira fa suke faɗin wannan Allah ka tsare mu daga faɗin irin wannan a gaban Allah rabbana ya ubangijinmu akhrijna min haka fitar da mu daga cikin wutan nan fa in udna in mun koma duniya za mu gyara fa inna na domin mun yadda cewa mu azzalume ne ayo Ƙalaka fa'uti hawa la tukallimuna sai Allah ya ce ku sake dilmiya a cikin wutar jahannama kuma daga yau kar kowa ya sake mun magana malaman tafsiri suka ce daga ranar shi kenan wuta an bane ta bam da wanda suke cikin ta babu magana kuma fita inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ya saba mu cikin wannan magana Ƙalaka fa'uti hawa la tukallimuna Allah zai ce ku sake iyo a cikin wuta ku sake dilmiya ku yi tsalle ku fada tsakiyarta kuma daga yau kar kowa ya sake min magana na gama magana kai ina mala'ikun wuta eh ku bare ne daidai ka da an dawo jajjararan gwam an sa kwadina malam an daddaure an rirbe shi kenan kawai haka kuma za a ci gaba da babba kowa da wuta abadan ma ita din ma har abadan dinta ita ma abadan din har abadan ɗin ita ma har abadan din har abadan dinta ita ma ba maganar saurarawa kuma yadda ni'imar aljanna take karuwa kullum to haka kuma azabar wutar jahannama ke karuwa kullum yasa dan adam wa kansa ganganci wannan shekaru da bazu ta 30 ko 40 ko 50 ko 60 ko 70 ko 100 da zakai a duniya ba ta jaza maka bala'in da za ka dawwama har abada Allah ka tsare mu daga fada cikin wannan masifa Allah ya sauwaye saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ma rasuli shi manzo ba abin da ke kansa illal balahu ba isarwa al-mubin wacce take mabayyaniya idan yayi bayani ya ja aya ya ja hadisi shikenan haka kai ma dasta alaihim bi musaddil kamar yanda Allah ramma ya jawo illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al al-akbar idan mutum ya juya baya ya yadda Allah ya ce zan masa azaba mafi girma da Allah ya ce inna ilaina iyabahu ai makomar su a hannun mu take duk tsiyar da kai dai daga ƙarshe gudun wa zaka koma kai tasu kai shegantaka kai zina kai shagiya ka more kai shaye-shaye ka rankwale ka ta amana ka ci dukiyar bayan Allah ka baje kolin ka na shegantaka daga ƙarshe da gurin Allah zaka koma wallahi inna ilaina iyabu sannan abu na biyu mafi hatsari shine ba wanda zai ma hisabi a lahirar sai Allah kuma inna alaina hisabu sannan hisabi da kididdigar abin da suka yi Allah ya ce a hannun mu yake ko da haka duk abin da dan adam zai yi a karkashin tarkon Allah yake Allah yana yana jira Ina nan yana jira wallahi Allah ka ba mu ikon gyara ayyukan mu ya Allah Allah ka sai da zukatan mu ya Allah Allah ga bayinka ka tausaya musu ya Allah Allah ka saita mu akan daidai ya Allah ya Allah ka sa babu rabon wuta jahannama a cikin wannan jikin namu ya Allah Allah ka sa babu ruwan wuta a rabon rabon wuta a cikin jikinmu ya Allah Allah ka sa babu ruwan wuta a cikin jikinmu ya Allah Allah ka shiryar da ƴaƴanmu ka shiryar da matanmu ka shiryar da ɗalibanmu ka shiryar da al'ummarmu ya Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah to shine ne alar sai Allah ya taimai kuma a gaba. Na'am. Allahu akbar Allahu yunshi nash'at al-akhirah nam Allahu قدير نعم يعذب من يشاء Allah ya ce a walam yaro shi mutane ba su duba ba ne kai fa yi budiƙullahul halka yaya Allah ya kage halitta don Allah ka taɓa nazari ka kalli zanen tafin yatsunka ka gaya Allah ya zana ba wani zane da aka yi a duniya wanda bai kode ba amma naka yana nan jam ko ba haka bane ka taɓa kallon wuyanka yadda kake juya shi kuma ba wani sufurin da aka saka daga ciki kowace wanda kake ganin sa muqaddara ma akwai sufurin da Allah wa yake saka masa giris ba wanda yake saka mar giris duk wani sufurin din duniya da yake juyawa ana samar giris ko ba a saka masa kuma idan aka dade ba a saka ba zai kage ko ya makale ko ba zai kage ya makale ba zai kage zai makale amma kai naka babu wani sufurin babu wani gas ko wani giris ko wani bakin mai da ake shafa mar amma yana nan jam ka taba nazari akan wannan ka taɓa kallon saman nan ka kalle ta ka tsaya kai nazari akan girman ta kai ka kalli rago ragon gidanku kawai ka tsaya ka kare mar kallo wallahi in kana da hankali ya ishe ka bauta wa Allah shi kare na fata an fahimta shi yasa akwai wata kissa a bar dariya a sai tausayewa kurama ya ta harbi dan tsako wata tsohuwa ce akwai ta ta mutu zamanin fir'auna sai ta ɗauko akwai ta saba ta aure sai ta taho fadar fir'auna cewa fir'auna ya raya mata tunda ya ce shi Allah ne ko ya ce Allah ne yana kashewa yana rayawa to ita ba ita ba danta ne mutu ba ba wani jikanta ba akuyar ta ce tana san akuyar nan ta mutu don haka sai ta ɗauko ta ta ce to bari ta zo gurin fir'auna ya raya mata da haka fir'auna da ya samu labari sai kira hamana dama ba a mugun sarki sai mugun bafaji sai ce to labari ya same ni akwai tsohuwa daga guri kaza tana zuwa da akuyar ta gawar akuya ta ce fa sai an raya mata akuyar nan amma na kai ne dan fada sai ka san yadda zaka yi da ita ni dai na shiga ciki <laughs> Fir'auna akwai dan iska billahi la ilaha illa huwa yace ka san yadda zaka yi da ita ni dai ina Ka <laughs> Allah ka samu saka da imani amma <laughs> ne sai yana jiran mata Fir'auna ya shiga cike buya can sai ga mata niki niki niki da akuyar ta arate ita zo ina fir'auna he ce tsohuwa da kata mai ke neman fir'auna Allah ya akuyar nan ne ita kaɗai na mallaka kuma da ita ne nake son ɗan jajali kuma yanzu ga akuya ta musu sai ce to yanzu fir'auna ya je ya shagaltu da halittar raƙuma yana can yana ta kera raƙuma amma abinda za a yi ni ina da akuya <laughs> barin baki guda ɗaya ina da awaki da yawa barin baki guda daya ki koma ba sai an tsaya ana wani dawo muke da ran wannan ba wannan aiki barta kawai ta wuce kawai shi kuma fir'auna yanzu kin ga ya shagaltu da halittar raquma wanda san fa akuya girma da sai zaki tsaya kina ɓata lokaci ko kuwa ta to shikenan da haka ya kifar da ita shikenan ya tafi ya kama mata akuya irmemiya ya karɓe gawar ya bata mai ran ce dan haka tsohuwa mun gode mun gode kuma fir'auna zai jige su ko domin mun gode ko tsohuwa ta juya abinta to ne bayan da fir'auna ya fito sai ce ya hama ne aka yi ne sai ce ai wannan tsohuwa ta zo ce to ya kuka kare ce ai an bata an bata akuya ta ce mata ne ka shagaltu da halittar raƙuma to ne na ce ita ta yi haƙuri sai kana tangana halittar raƙuma manyan halittun da suka fi nata na akuyata don haka ga akuya ta koma shike nan sai shirawa ne ta ka amma hama na akwai ɗan ƙwal uba kai bai tambaya kai ɗan ƙwal uba ne wannan <laughs> ya ce duk ƙwal ubanci na duk ƙwal ubanci na na kai kai ne ita ai man kai ka ƙwal ubanci ba sai ce ka ai wallahi halittar rakuman nan ta bani wahala yace o oh, wato shegantakar ma addani za a yi wa <laughs> yace da ni ake hada dil da komai kuma ni ma ba tsira ba sai an kaula ni na fata an bai zuba gara da wannan shiri da haka waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah sai a hankali na. Mm. وما يشكرون Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi wannan kuje da kuje kira kowa bayan Allah ko kuje bautawa kowa bayan Allah ba sa iya halittar komai wa hum kuna kuma halittar su ake Allah ya ce ahya abuna amwatun matattu ne fa gawawwaki ne ghairu ahya ba rayayyu bane Allah ya ce wa ma yashuruna ayyana yub'athuna su ma ba san yau za ta hidiya ba in ka rufa su kace ku gaya mun yau hikiya ma ta yi kuma ba su iya baka labari ba na fata an gane to waɗannan abubuwa duk yana daga cikin abin da ɗan adam ke zai kalla ya gane girman Allah da buwayarsa ya bauta mar ba tare da ya haɗa shi da kowa ba da haka yace awalam yaro ba sa duba ne kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yadda Allah ya kaji halitta da babu ita yanzu dan Allah ka ɗebi garin ƙasa ka tsaya kai nazarin duniya cewa daga ina aka samu sinadarin da aka samar da ƙasa ta ina aka samar wanne technology ya samar da garin kasa wallahi sai dai ka gama nazari ka hakura ba abinda za ka iya gano ka ɗebi ruwa malam ruwa wannan ka kalle shi a cikin kofi shi ga hide wani liquid abu hakan nan idan ka kalle shi za ka hango kasan abinda da ka ɗiba in ka ɗiba haka kana zuba ba da ƙurr yana tsiyaya yi nazari da tunanin da wanne irin sinadari Allah ya samar da ruwa har ka kura tunaninka ba za ka iya ganowa ba to kaji نعم waɗannan halittu idan ka kalle su, wallahi wallahi sai ka rasa ina za ka fatan ka wajen tunani, kuma wallahi ba za ka iya gano kuma har ka gama tunanin ba abinda za ka iya ganewa. saboda hikima ce ta ubangiji wanda ba wanda ya rigaye shi shine ya kaji komai duk wani abu a duniya da kaga an samar da shi sanda aka dauki abin Allah aka yi amfani da shi wajen samar da abu ko ba haka bane duk wani abu a duniya ka kula ko menene shi sanda aka ɗauki kayan Allah sai aka sarrafa aka murda aka gasa aka dafa aka ƙona, aka murza sannan aka samar da wannan abu idan ka ce wa wanda ya samar da wannan abin ya samar da hi ba tare da ya yi amfani da wani abu ko kwaya ɗaya na Allah ba na rantsi da Allah bai isa ba karfe ne Allah ya halitta shi har sura yake da ita suratul hadidi surar karfe surar karfe don haka duk wani abu da aka yi a karfe a duniya to karfan Allah aka ɗauka shi ya halitta karfan sannan kai ka je ka zakulo shi sannan kai amfani da shi ka tsere mota ka tsere mashin ka tsere waya ka tsere agogo ka tsere kaza ka tsere kaza duk wani abu a duniya yanzu don Allah jama'a iya wannan babun kadai bai ishi mutane su kadai ta Allah da bauta ba su watsar da hayaniya da bankaura iya wannan babun kawai kar a je sauran babuka dan adam yana tafiya yana gudanar da rayuwarsa ba kamar sauran abubuwan da bature ko kuma ɗan adam ya kera ba amma har yanzu ya Allah maɗaukacin sarki ce wa fil abinna wa fil menene ayatu lil muqinina wa fil ardi ayatu lil wa fi anfusikum Allah ya ce wa fil ardi a cikin ayoyi abin a cikin doran kasa ayatun wallahi akwai ayoyi lil muqinina amma ga wanda suka kankance da da girmama Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa fi anfusikum kai a karan kawunan kuma akwai aya yanzu nan duk da muke tare wannan abin na yatsa kowa nasa daban ba ana zuwa ai kamfrin ba in zaka bude account ko zaka yi kaza ko zaka yi kaza kowa nasa Allah ya yi masa daban don haka duk wanda ya dai ya danna a gurin da ba nasa bane billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai hau ba kowa wannan zanen da kake gani waɗannan abubuwan da kake rainawa ga sunan sun ɗanyi wani zane ka kalli yamanka yanzu kowa daban Allah ya yi wa nasa don haka duk abin da ka je ka buɗe da wannan wani bai isa ya buɗe mashi ba sai dai kai ka taɓa yin nazari ka gane haka kuma ka yadda da girman Allah bisa ga wannan abin da Allah yi eh? idanun nan da kake gani bululun idanu kowa limit na kallon da yake da nasa daban ne yanzu kai akwai tsohuwarka a gida yanzu ni mahaifiyata a gida idan ba ita ne ta yi tsintar shinkafa ba duk didan babu wanda yake jin daɗin shinkafar saboda idi wallahi alramma saboda idan ta take kallon su da aka tana yin haka za ta ga tsakuwa hita sun amma sauran duk ga sunan shekara ashirin da talatin da amma ina ana tsincewa he ka zo kai tokari na farko na biyu ya ga duk garaji kun ci karo amma ita tsohuwa da ita tukub-tukub ba ma cikakken lafiya amma wallahi in ka sa tirin shinkafa a gaba in ta gyara ta malam ta gyaru kai daga nan kawai za ka san cewa abin a gurin Allah ne amin amin malam an gane magana da kyau ko so daga nan kawai za ka gane halittar ubangiji ta wuta wasa shi kadai ya cancanci bauta saboda ba wanda ya iya in ba shi ba ba gwani in ba shi ba abubuwa da za ka kalla ya isar maka aya ya isar maka dalilin da zai saka bauta wa Allah kalli rana mala ranan nan da kake gani duk technologyin turawa sun gama su gane ya rana take na hakikanin ganewa wallahi sun haƙura sun batta salli farin wata an gama duk bincike na ilimi akan farin wata har yau ba kure shi ba kalli wannan saman gata idan kana hango ta amma za a yi tafiyar shekara biyar ba a iso ta ba amma Allah kuma ya bata ana kallo yanzu idan aka saita abu ya tafiyar kwana uku ma za ka hango shi amma ita ga ta a saman ka tafiyar shekara 500 in ji annabi Muhammadu amma in ka daga sai kana kallanta in ba Allah ba yake wannan Allah ya yi wa يفترون في خلق السماوات نعم سبحانك فقنا عذاب النار shine kawai kace sarki ya tabbata ga Allah amma ka gane yaya halitta saba take wallahi baka yi saba sai ka kalla kawai ka sunkuyar da kai ya akai ya yake oho

ka gani to wannan dina daga cikin abin da ya kamata ba gane na halittar Allah yanzu ko kun san banda wannan abin da yake kan yatsa kwayar idan kowa ma akwai irin wannan abin nan yanzu akwai wani security da kwayar idan ka zai aiki in ba kai ba duk wanda ya zo ya leka da kwayar idan sa ba zai bude ba yanzu ko wani manyan wayoyi irin wannan akwai security da yatsa nan tamfirin zaka bude akwai kuma wanda da kwayar ido za ka buɗe shi in ka sai tahi da kwayar ka kana kallon sa farat kawai ta buɗe in mutum dubu za su zo su kalla wallah ba ta buɗe ba wannan kadai ya ishe mu mu gane cewa Allah ba abin wasa ba kaji ko zebra zebra to kaji kaga a cikin dabbobi ma zebra da kuke gani wannan mai zane mai kyau din nan jakin jeji ko sun kai miliyan ɗaya in ka kalli za a ga zanensu daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne Allah ya bambanta zanen ko wannan da ɗan uwansa ko guda miliyan ɗaya ka gani to kowanne zanen san ka kalli za a ga daban yake da ɗan yanzu kwanan nan aka nuna mana wata halitta a cikin ruwa an ce wannan halittar gubar da ke jikinta ta fi gubar da ke cikin bullet da bomb wallahi tallahi in ka sake ta taba ka ba maganar mutuwa ba narkewa mutum zai ya zama ruwa gaba daya kwanan nan aka gano ta a ruwa in dai ya wunta ko wani abu nata na guba ta ya taba ka yadda ka san abu a narkar da abu ya zabanye haka mutum zai narke ya zama ruwa gaba daya bala'in da ke cikin ya fi na bullet ya na bomb turawa sun gano ta na ce to duniya kuma ta kara shiga uku za je su ƙara ta ƙero mana abubuwan mugunta da kashe bayan Allah Allah ya fi su da za kuma Allah to wannan kadai ya isa mutane su gane ubangiji ba abun wasa ne. Allah madaukakin sarki ya cancantu bauta saboda shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi kuma yake juya halitta gaba daya ne ta awalam yarau kaifa yi Allahu al halka, mutane ba su gani ne yadda Allah ya kage halitta thumma duhu. sannan in halittar ta lalace kuma Allah ke dawo da ita yanzu ɗan adam idan ya lalace ya rube Allah in ya tashi sai dawo da ke lokaci ɗaya ya mai da shi kamar bai rube ba kamar bai lalace ba sun mai wa'idu inna zalika ala Allah yasir Allah yace lalle hakan abu ne mai sauki a gurin Allah da halittawar da kuma jarawa in ya lalace duk mai sauki ne a gurin Allah ba wanda yake da wahala a gurin Allah amma kai a gurin ka kowanne ne wahala ne ba za ma ka iya ba amma shi a gurin Allah kowanne ne sauki ne sai Allah ya ce qul siru fil ardi ka ce musu ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru ku je ku yi nazarin kasa akwai wani kaset sunansa ardul qur'ani dan Allah ku nemi kasa din nan ko kai downloading din sa a ainihin wato YouTube ka kalle sunansa ardul qur'an wani babban malami ne ya kashe makudan kuɗaɗe ya yawo a duniya da jirginsa da kudinsa da abincinsa da komai da ɗalibansa suka je suka ɗauko ababen al'ajabi na duniya wanda Allah ya dasa a duniyar nan ma. Ƙur'ani inda duk ya yi ishara da wasu abubuwa na al'ajabi da malamin na ya taka ya je gurin nan. To ka je ka nemi wannan in ka kalli wannan kasa ɗin kaɗai wallahi ya ishe ka ka gane girman Allah. Akwai mutane da dama kafirai da suka musulunta a dalilin wannan kaset. don haka kar ka zauna da cikin dalili a nan kai a gombe in ka samu dama wata ranka sai kawai bari mu fita in an ce ina ka sai yawo ai Allah ya ce kul siru ko to kawai ka yi siru din ko ba haka bane kawai ka ce za mu je yawo ne mu je mu bude idan mu ga abubuwan al'ajabi amma abinda ake so da kai kar ka tafi da nufin shakatawa ka tafi da nufin ganin ababen aya da al'ajabi da zai sa ka ƙara imani wannan ne bambancin ka da kafirai amma kafirai su za su tafi menene Egypt su je su karbi meye sunan wannan abu premises ne ko menene eh pyramid za je su kalli wannan pyramid ba dan komai ba sai dan su shakata kaji munafukan banza maimakon in ka je gurin ka kalli wannan ya ƙara ma imani da ganin girman Allah da su sai ya ƙara musu menene jin daɗi da kafirci da kaucewa Allah shine ma'anan qul siru fanzuru Allah ya ce ku je ku duba ku ga kaifa bada alhalka yaya Allah ya kaji halittu malam aikin hajji kaɗai ko umaran Allah ya azurta ka kaji za gane cewa Allah ba abin wasa ba ne za ga mutane ga sunan waɗannan mutane ne amma ba kalar ka ba ba siffar ka ba ba irin ka ba ba sa jin yaranka ba sa jin nasu addinin Allah ne kaɗai ya haɗa ba abin da suke fahimta naka kai ba abin da kake fahimta nasu amma da addini ya hada ku sai zama kana kaunar suna kaunar ka har ma su fitar da kuɗi su baka har idan sun ga kana neman abinci su ɗauki nasu su baka har idan sun ga kana buƙatar ruwa su ɗauki mai sanyi su mika ma saboda addini ya haɗa ka ga wani mutum malam sa ya kusa tabo filin ran gauje da da yana ɗawa ta ka, zo kusa da yayin mauje ka kawai shi lokacin da ya ture ka bai ma san ya ture ka ba kawai gyara tsayuwa yi a kana kusa da shi maude ka kawai ba wa kaza hungun sa ba ka ba a dai an gane maganar da kyau shi ne kulsiru din amma idan kana zaune a garin gwamda an dinga rigima da bejera saboda baka san duniya ba baka san me ke cikin duniyar ba duk abin da aka zo maka da shi in dai ya saba wa abin da ka saba gani ko wai an ce makaho ne sai Allah ya bude masa ido na sakan ɗaya yana buɗe ido akwai zakara a gabansa sai ga zakara sai Allah ya mai da idan shi ne haka zo ana ba shi labarin kura sai ce ta kai zakara saboda ita ya taba gani shi ya taba gani ban da shi ba abin da ya taba gani sai ce ta kai zakara girma aka cewa wa yake magana zakara kuma ita to ni shi na taba gani da aka duk wani misali da za a ban abin da zakara a <laughs> gane magana da ke ku to don haka in baka je kaga me ke faruwa a duniyar musulunci ba da duniyar kafirai ba to lalle ko za ka jima kana ganin abin nan wani ɗalibi ana ce masa malam umar ya yi karatu a india abokinmu ne kuma in ce ɗalibi na ne don ya zauna ya karatu a wuri na kusan shekarar biyar daga baya allah ya azurta shi da samun tafiya karatu a india ya ce malam mun je mun ga ya yi kusan shekara tara a india kafin ya dawo ya ce malam mun je mun ga inda musulunci yake da tsada ya ce malam muna musulunci a nan cikin maho bagan yace masallaci ne billahi lazi kuna sallah haka kawai yan bautar shanu da ke su daurin gindi suke da shi a kasar masu addinin hindu su suke mulkin kasar suna da daurin gindi kuna cikin sallah wallahi za a turo su kore ku su muku dukan ziya kawai sai a shigar da saniya sai a daure a tsakiyar masallaci ya ce daga yau kar a ƙara ganin kowa zo yana yi sallah inda za ka zo hidai ka zo ka bauta wannan saniya wallahi billahi mana ko kai ƙara hukuma duk su ne ku ɗebo 'yan sanda duk su ne ku ɗebo immigration duk su ne sojoji duk su ne ku tafi gidan gwamnati duk su ne ba yadda za ku yi dole ku tabbar gurin ya ce amma nan malam ko ina mai matsala ya ce yadda ko ina kake ganin masallaci ya ce to haka ko ina kake ganin kirishina wannan allansa na kirishina ɗin mai hannaye guda ashirin da bakwai din nan daga kama tsanan nan bakin titi sai ga guri an ɗan kewaye shi an sa wannan allah a ciki ga mutum goma ko mutum ashirin sun hida suna bauta ma. eh wannan gunki? eh to kara ce Allah ko to ai masu haka suke dauka wanda <laughs> yace a ce bar gunki ne kara ce bar Allah gaskiya ne an gane magana da kyau ko yace to anan ne muka gane ashe musuluncin muna na da tsada yace ai da na dawo Najeriya sanda ne kwana biyar a masallaci nake wuni yace saboda abin da na rasa shekara aru aru yanzu na same shi da aka gari na wayewa idan na gaba abin nake sai in ce uwar gida to ni ina masallaci yace ina biyan baki a karama kallah Allah ya sauwaje jama'a wannan da bai kare ba kuma lokaci ya kure zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe in mun zo zamu karasa wannan jan mun yi kwanan jeji yau ma kamar yadda muka yi kwanan jeji jiya idan muka karasa in Allah da sai mu dora a ayoyin gaba abinda muka fassara daidai da ni da ku Allah ya kara mu cikin ladan wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko na bincike ina mana addu'a ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana ya sa aljanna da zama ko mu da ni da ku baki daya ga dan gudunmuwa da aka samu yau insha Allah ta'ala kafin mu yi addu'a akwai mamu da Iliya ya tura da naira dubu daya Allah ya saka da alheri Alhaji Shara ya tura da naira dubu daya Allah ya saka da alheri wani bawan Allah naira ɗari biyar Allah ya saka wani bawan Allah shi ma naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri Musa naira ɗari biyu Allah ya biya da aljanna wani bawan Allah naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri wa Abdullahi naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri wani bawan Allah naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri Ibrahim Usman Kedi naira dubu ɗaya Allah ya saka da alheri Muhammad Bello ya haya naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri Zainab Muhammad Aska naira dubu biyu Allah ya saka da alheri Adamu Abdul Hadi naira dubu ɗaya Allah ya saka da alheri Bula Makamusalin a kamsolin ko naira dubu biyu Allah ya saka da alheri bangis pos Allah ya saka da alheri naira dubu biyu muhammad ibrahim naira ɗari biyu suhaima yusuf suleiman naira ɗari biyu Allah ya saka musu da alheri abdullahi okasha naira dubu ɗaya Allah ya saka da alheri bello abubakar naira ɗari biyar Allah ya saka da alheri hajiya muhammad baba to to hajjia muhammad baba to Allah ya saka da alheri naira dubu daya abubakar muhammad naira dubu daya Allah ya saka da alheri abdullahi muhammad naira dari biyar wani bawan Allah Allah naira dari biyar Allah ya saka musu da alheri ya abdulrazak usman a ainihin wato naira dari biyar Allah ya saka da alheri a total mu na jiya a total din kuɗin da muka samu naira dubu sha tara da naira ɗari ɗaya mu na jiya naira dubu ɗari takwas da talatin da ɗari bakwai da ashirin da tara grand total ɗinmu kuma naira dubu ɗari takwas da arba'in da tara da ɗari takwas da arba'in da tara har ilo waɗanda suka turo waɗannan gudunmawa da wannan taimako allah ya saka musu da alkhairi ga wani ya turo naira ɗari biyar na mahaifiyarsa ga wani shi ma sake tura naira ɗari biyar na mahaifiyarsa wani bawan Allah naira ɗari biyu shi ma wani bawan Allah naira ɗari biyu shi ma grand total ɗin ya koma naira dubu ɗari takwas da hamsin da ɗaya da naira ashirin da tara ya Allah duk wanda suka turo da wannan gudunmawa Allah ka yi musu gudunmawa duniya da lahira duk wanda suka turo da wannan dukiya Allah ka mayar musu da dukiyoyi masu albarka duniya da lahira duk wanda suka yi abin da ya kamata wajen ba mu gudunmawa don mu taimaki marayu Allah ka taimake su yau dai za mu samu albarkar bakin shehi da yake tuga mana ayoyi ya takata mana da addu'a insha Allah tun da aka fara karatun nan bai mana addu'a ba da aka bada bakar he ka mana addu'a insha Allah ya ga daga Na'am. abubuwan malam ya karasa akwai abu guda biyu na farko muna tare da ɗaya daga cikin abokanmu kuma wanda mun karanta makaranta ɗaya tare da shi amma yanzu alƙali ne a sunan malam umar abdullahi a ɗaya ne daga cikin ɗaliban ilimi kuma alƙali a wannan gari namu mai albarka ya ziyarci wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alheri malam Umar muna godiya da wannan ziyara Allah ya saka da alheri na biyu akwai a to aisi Muhammad Noma ɗaya daga cikin jami'an tsaro na sojoji da suke cikin barikin sojoji ya zo ya bukaci a tashi addu'a dangane da iyayensa muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya biya masa bukatunsa da alkhairi wanda suke raye cikin iyayen Allah ya raba su lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya hada mu da su a aljannar firdaus na bismillah Thank you. آمين آمين

آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين